واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya daidai da wannan shekara littafin nasara shekara ta dubu biyu da tara idan ba ku manta ba muna cikin suratu taha jiya mun yi magana akan wasu matsaloli da suka shafi sihiri musamman yadda ake gane bokaye da kuma hukuncin boka mun faɗi nassi na alkur'ani mai girma da ya tabbatar da kafircin masihirta sannan ita ce fatawa ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun ce ita ce fatawa ta sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa boka masihirci kafiri ne kuma hukuncinsa shine a kashe shi wannan ita ce doka da sayyidina umar radiyallahu anhu ya aika duka garuruwan musulunci cewa uqtulu kulla sahirin wa sahira ku kashe dukkan wani boka da bokanya duka a kashe su masu sihiri wannan ita ce fatawa ta hafsat matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun ce ita ce fatawa ta imamu malik ita ce fatawa ta abu hanifa da ahmadu bin hanbal imamu na shafi'i ne ya ce akan kashe boka idan sihirin da ya yi kisa to sai a kashe shi a matsayin haddi allah ta'ala ya samu dace mun yi bayanin cewa akwai matakai da islam ya aje idan kana neman tsari ko kana neman kariya wanda su ne za mu tattauna a kansu yau wanda idan ka riƙe su to ba maziyarta bokaye baya da suka iya da kai duk wanda zai shiga bokaye saboda kai to aiki ya same shi jajawar. sannan babu wani shaidan na aljani da zai iya zuwa ya kara da kai duk inda shaidani na aljini yake kasu karfinsa a takbir a takbir muna yi wa malam barka da zuwa akwai matakai da islam ya tanada idan kana neman me idan kana neman kariya kana neman tsari wato abu na farko wato idan kana so Allah ya tsare ka yadda ba wani boka ba wani masihirci da ya ita ya iya yin wani abu da kai to abu na farko malamai suka ce mataki na farko da za ka fara takawa shine a same ka da al-ikhlas a same ka da ne al-ikhlas nan da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko dai ya zama na dukkan shirka da nau'ukanta ka kauce mata baka zama mushrikin Allah ta'ala ba daga sanda ka zama mushrikin Allah ta'ala to duk wanda ya jeho wani kulumbotansa kulumbotansa sai ya ci ka babu yadda ka iya wannan shine dalilin da yasa zamu ga duk wanda suke rike da hanyoyin shirkan nan to kowane irin tarkace aka ɗebo sai a watsa sai ta asiri a kansu wanda ya tsarkake bauta ga Allah bai hada Allah da kowa ba a wajen bauta Allah baya ba shedanu nuna aljani nasara a kai boka ya bokancin sa har ya gama sai dai ya ci ƴaƴan shi shi bokan amma bai isa ya ci wanda ya tsaya kan aqida ta Allah da manzo ba Mene ne dalili dalili malamai suka ce lokacin da aka umarci shaidan yayi sujada wa annabi adam ya ke. karshe kuma yawa Allah alkawarin sai ya halakar da 'ya'yan annabi adam <coughs> akwai abin da shaidan ya faɗa shi da kansa ya faɗi wa'inda sun fi ƙarfinsa alaran ma karatun yana cikin suratul hijiri shaidan yake faɗa wa Allah madaukin sarki قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال رب بي قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك إلا عبادك منهم المخلصين لا أقول لك الشيطان فلا قال الشيطان يتي ربي أو بنجزي بما أقويتني wato da wannan halakarwa da kamun to ni kuma ga matakin da zan ɗauka la uzayyinanna lahum fil ardi ne kuma duk hanyar saba maka sai na kawata wa bayin kannan nan yayan annabi adam sai na kawata musu su a bayan kasa wala yannahum ajma'in sai na batar da su na halakar da su gaba da inji shedan to amma shi da kansa shedan ya taka wa kansa burki yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka masu ikhlasi masu tsarkake bauta a gare ka su kan wayannan sun fi karfi na babu yadda na iya da su inji shedan kenan shedan da kansa yayi wa kansa qiyamul layl ko bai wa kansa qiyamul layl ba duk wanda ya tsarkake ibada ga Allah to ba yadda dan ya iya da shi ya ku bayan Allah ku nisanci shirka da nau'ukanta ma'anar ikilasi na biyu shine duk abin da zaka yi kai dan Allah ba ka shirka duk abin da zaka yi kana yi dan Allah to duk wanda zai kullo sihiri ya ji hoto ka karfin shi ba yadda ya iya da kai kai ka da hukanuna ba za ka hudu ba ka fi karfin su ba yadda suka iya malamai suka ce katanga ta biyu da ake bukata ka gina tsakaninka da shedanu da bokaye da masihirta da malaman tsubbu da sauran matsiyata duka wato shine wato bauta ga Allah maɗaukakin sarki bauta gawa ga Allah maɗaukin sarki a same ka ka tashi tsaye tukuru ka'in da na'in duk abin da ka san bauta ne ga Allah maɗaukakin sarki a samu ka ɗauke shi ka riƙe hannu biyu bauta kuma tun daga ta harshe har zuwa ta gabbai har zuwa bauta ta dukiya bauta ta zuciya duka wannan a samu ka riƙe su bauta ta dukiya kamar sadaka taimakon marayu taimakawa gajiyayyu kyauta liyafa ga musulmai dafa abinci a ciyar ga musulmai wannan ibada ce ta dukiya a samu ka riƙe ta gwargwadon halin da Allah maɗaukin sarki ya baka bauta ta gangan jiki kamar sallar nafila kamar azumin nafila da na farilla da sallar farilla irin waɗannan ibadu da ake daga ban jiki bauta ta harshe kamar karatun qur'ani kamar yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salati kamar yawan yin zikiri da sauran abubuwa su ne bauta ta harshe bauta ta zuciya kamar haƙuri kamar tawali'u kamar tausayi kamar rikin girman kai a samu duka wayannan ka siffantu da su to matukar ka siffantu da wayannan abubuwa to Allah madaukakin sarki zai baka kariya daga duk wani shedani na aljini hatta iblis la'anatullahi alaihi kafi karfin shi balle dan wani ƙwarya ƙwaryan shedan din aljini da zai ce kawo kari fi karfin su bayan da suka iya da kai boka kuma sai dai ya ci gidansu amma ba zai ci ka ba me dalili shedan da kansa ya faɗa yake inna ibadi laysa laka alaihim in ji Allah madaukakin sarki قال هذا صراط علي مستقيم نعم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين الله يكفي إن عبادي للي باينا ليس لك عليهم سلطان kai dan baka da wata hanya baka da wata fawa da zaka iya samun nasara a kansu abin da ya yawanci yan boko da yan siyasa da mata yawanci an yi sihiri ya fi yawan kama su suna da sakaci ne wajen bauta akwai masu kokari a cikin su amma kaɗan mafi yawa suna da sakaci sai ka samu dan boko a ofis yana ta cike cikin fayil har ai sallah bai ma san an yi sallah ba akwai dan bokon da wai shi aiki ya masa yawa a ofis wani sallah in ta zo in bai da lokaci yana fama da aiki wai yana da diary sai dauko diarin sai ya rubuta on tuesday 17 february 2009 i met zuhur prayer wai ranar talata 2009 wai ya kuskure bai sallah zahar ba ba lokaci sai ya rubuta idan la'asar ta in akwai lokaci ya la'asar in ba lokaci sai ce yes it happened again and wai aka da ta tarawa wai sai a weekend wai a weekend ne yana da tayar ko ba gane ba ko kuma in ya dau hutu wai to sai je cinta da kamar kusa da gadon matan shi sai dauko diyarin sai ya aje sai ya sa tabaransa sai ya duba sai ga azahar ta ranar talata 12 ga watan february sai tikin dinta da biro sai ya idan ya kammala ta kuma sai duba ta sallah ce ta gaba sai ta la'azar ta ranar 19 ga wai da haka zai raɗa ba don ne wannan za mu na tiri ya gagara kama shi don ne za a zo da kulumbu wannan ai ko kabewa ba ta kai shi laushi ba duk wata firiri ta da haka dole ta huda shi to eh, wasa da ibada duk mai wasa da ibada sihiri sai ya ci shi amma waɗanda suke lura da ibada ba sa wasa da ita Allah da kanshi ya ba da tabbas shaidan din oga kwata kwata baban shaidanun aljanun da bokaye da mafiyarta da yan tsibbu ke turowa shi ma ka fi karfin shi barantana dan wani ƙwarya ƙwaryan shaidanin aljani kun gane wannan yaku bayan bayin Allah matasa ku rike ibada kar ku wasa da ita kada ku yadda ku wasa da ita a same ku da kokarin ibada akwai wasu ibadodi da matasa suna sakaci a kai azumi litinin da alhamis ibada ce mai kyau a samu kana yi kar ka da dare tun da dare har gari ya waye kai baka taba tashi kai wa Allah ko da a biyu ba an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kwanciya har alfijir ya fito bai tashi yayi nafila ba annabi ya ce zaka bala shaytanu ala ra'sihi wannan shaytan ya masa fitsari aka duran da ka kwana baka tashi kai nafila ko a biyu ranar sai shaytan ya cilla maka fitsari aka yo ai kaga wani shi kusan shi kansa ba shi ne kodin shaytan gaba daya Allah ka gafarta wa eh kansa wanda ya zama shi ya zama tole din dan ma gaba da duk karkashin da shedan ya debo nan zai juye wato kokari wajen zama da alwala yana da kyau matasa ku koyi wannan salatu buha da hantsi a samu kayi alwala kai ko raka'a biyu kayi kokari za a rubuta ka cikin masu sallar duha wayanda suna cikin da Allah yake ba rahama da gaugawa a lahira yawan karatun qur'ani ibada ne yi kokari ka zama kokarin ibada ga Allah to shi kuma Allah shi zai gina katangar karfe tsakaninka da shedanu amma kana wasa da ibada to dole ko wani ne ya harare ka shikenan ka rure da wani malamin tsubu ya harare ka ya ce za ka gani shikenan jikinka sai kama karkarwa har an ce ya kace tun da malam yace zan gani daga nan na san akwai matsala kuma yace kuma haka aka yi ba a yi sati kaza ba sai gashi an koro ni dan me ba za a koro Allah ya dade da koraka daga fada sa tun da dadewa saboda haka yanzu ne aka karasa baka dismiss later dole baka da imani baka da kokarin ibada dole ka lalace komai ma zai iya samun ka ina fata an gane wannan amma idan ka kama ibada ka rike to Allah zai baka kariya babu mai iya cutar da kai duk wanda ya ce za ka gani sai ka ce to ga fili mai doki wai makamu aka ce za gani sai to ni da ma abin da nake so kenan ka ko ba abin da yake su ya gani ba kun gane wannan katanga ta uku da za ku gina tsakaninku da shaidanu da matsiyata da matahirta Allah ya ba ku kariya shine lura da sallar jam'i duk wanda bai zuwa jam'i shi kaɗai yake sallah kullum to duk siddabarun da aka turo sai ya ci shi ina fata an gane duk siddabarun da aka turo kowane lalatacce turo wani kulumbotansa sai an gama da kai duk mutumin da ya kiyaye sallar jam'i zai iya kokarin sa asuba yayi a jam'i zahar yayi a jam'i la'asar magariba isha to da yadda Allah Allah sai ya kare ka ba a cutar da kai da gaggawa a samu nasara yana da wahalar gaske sallar me sallar jam'i kar ku yadda ku rinka wasa da sallar jam'i yana da bakin ciki ga samu ciyaman mana local government ga wasu na ganin shi a ciki ko ga wasu waje suna jira a kira sallah yana fama da ganin wasu a ciki na waje su je su yi alwala su yi sallah su dawo suna jira na ciki su fito su tafi sallah su kuma wa'annan da sun riga sun yi sallah su shiga kuma a ci gaba da turawa haka yaushe da kai wai a wajen ka ma ake nema kai wani abu ne shekai kuma za ka lalace a wajen Allah madaukakin sarki da an kira sallah honorable cewa mun yi alwala ka fito ka da shi masallacin akwai masallaci a sakatariya da ka fito duk wanda ka gani kashi ana wani da ne kace kai ana kiran sallah tafin din ne kake get je kai alwala ta rubuta zai tafi ko zai tafi ba kamin ka ankara inda masallaci san wuri yake sai ya cika to amma kai ka lalace ka zama kafi kowa zama lalatacce to dan me wa'anda kake jagoranci ba za su lalace ba gaba daya ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah alhaji a kasuwa da lokacin sallah yayi alwala tafi masallaci cewa yara kowa ya shirya lokacin sallah yayi wannan bai hana Allah ya rawa dukiyarka albarka bai hana kai kuɗi sallah kiyaye ta bai sa talauci ina fata an gane wannan so kiyaye sallar jam'i yana daga ne yana daga abin da yake ba dan adam kariya da security da tsaro aljanu ba su iya cutar da shi mazhirta da bokaye ba su iya cutar da shi an gane wannan abu na hudu da dan adam yake yin kariya da shi Shi ne riko da sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da wahala gaske kaga ahlus sunna da ke rike da sunna ya haukace yana da wahala haka ne ko ba ka bane duk yawancin mahaukatan nan ka bincika yan bid'a ne mafi yawan su duka yan bid'a ne wani ma zaka samu wani wuridin shirme aka ba shi ya je wajen wuridin wani aljani ya buge shi dama gashi dan bid'a wani aljani ya dan masa kutufo sai ya karisa daga nan shi kenan da wuya ka ga ahalus sunna wanda ya fahimci sunna ya haukace shi yasa daga kasar da ta fi kowace karancin mahaukata a duniya shine kasar Saudiya da wuya ka ga balarabe dan Saudiya ya haukace ba wai ba sa yin hauka ba suna yi amma kaɗan daga cikin su ba dan komai ba saboda tsara sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi a kasar dukkan wanda ya rike sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka sai ka tambaya Annabi yi to shedan yana shan wahala wajen cutar da kai Allah bai ba shi shaidan nasara a kanka duk abin da zaka yi tambaye annabi in sallah zaka yi irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan azumi zaka yi irin na annabi in zaka yi tasbihi yi irin na manzo salatin annabi yi irin wanda annabi ya karanta komi naka in zaka yi kokari ka tambaya yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in zaka shiga gida ya annabi yake shiga gida in zaka fito ya annabi ke fita in zaka kwanta ya annabi ke kwanciya in ka tashi ya annabi yake tashi in kai mafarki ya annabi yake in zaka duba madubi ya annabi yace a duba madubi in zaka yi kumta wani gefe annabi yace ka fara in zaka sa sabuwar riga wace addu'a annabi yace kai in zaka hawa abun hawa ya annabi yake in ka sauko ya ake zaka bar gida ya ake ka dawo ya ake matukar karkare nan sunnoni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ka samu cikakken tsaro babu wanda shaidanun aljanu ke murkushewa da sauki kaman dan bid'a duk mutumin da ya bar hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ka same shi kullum a ruɗe sai ka same shi kullum a me sai ka same shi kullum a gigice saboda haka kowa ma gigita shi zai kowa ma rura shi zai kowane jaki da doki ya zo maka da wani abu sai ya gigita amma idan ka rike suna ba da ka iya da kai shek rabiu daura sun je wa'azi wani gari da daddare kawai sai suka rinka jin wata ƙara ƙara kamar duniya za ta tashi sun gagara bace kai sai suka tambaya mala adamu aliyu ya wuce da yana nan shi tare da shi aka ce mala adamu aliyu da muke tare da shi je a wajen tafsiri shekaran jiya a wajen tafsiri je ma muna tare da shi da yamma shi tare da shi da ƙara ta yawa suka tambaya me yake faruwa sai aka ce ai makwabcin makwabcin gidan da aka saukar da kurgegen matsafi ne wani dodo yake da shi in dodon yana wannan kukan sai ya sha jini mala rabu dodo ce sai ya sha jini haka ce yace to ƙarya yace yace ƙarya yake yau ba zai sha ba kai ya tashi ya je gidan ya rinka dukan kyauran mai gidan ya rinka duka mai gida dole ya fito ya fito yace lafiya yace na fa lafiya dodon ka ya hana mu bacci to ya hana ku barci sai ya yace ka ce masa ya shiru ba haka ban shigo in yi maganin shi yace maza shiga da sauri ka gaya mashi akwai malaman suna kusa wannan shegantakar ta isa ko ya shiru ko ya zo murkushe shi shi bai ya dauka da wasa suke kai bismillah zo nuna maka dakin da yake ciki zo malama bi dora ce mu shiga ana shiga sai nuna mashi wani daki dakin da zana haka aka kewaye da kyaure na kara yace yana cikin wannan dakin bismillah ga fili ga mai doki in ka shafa wuyan ka jini je ka malam rabu ya je kama kyaure ya bude da duwa sai ga kaikai ne a cikin ɗakin sai zo ta irin rushe shi ya gwazar ma bai taba ganin irin ta ba kan kaikar ita ce take wannan motsin take wannan ƙara ya kalla ya ce kai dodo ya ce zaɓi ɗayan biyu ko kai shiru mai bacci ko ya ɗauko dutse in kwankwace ka mara rabu dora yana nan da rabi mutu ba ya ce ko ya ɗauko dutse yanzu in kwankwace kanka ba abin da ya shafa shiru ku san me ya faru wallahi sai dodo ya shiru kamar mushriki ya ci shiru a sharuwa malamin ne kana jin nan bidiya bai maza kusa da wannan ai sai ya ce billahi allazi dama ita duniya fadi ne da ita Allah shi ya san inda aje sirrinsa ba da mu ba gada a hurubi sai ku gane wannan ku rike wannan ku ta rike sunna Allah zai maku gata zai ba ku kariya da za ku sha mamaki sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na biyar shine isti'aza isti'aza isti'aza shine neman tsari da shedan in kana karanta ayoyin alqur'ani mai girma da yawa zaka ga Allah ya ce a nemi tsari da shedan wani wurin Allah ce fa imma zagan naka min ash-shaytani nazgun fa imma naka min ash-shaytani nazgun fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim إنه هو السميع suratul mu'minun wa qur rabbi wa qur rabbi إني أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وبنا جك سورة النهل فإذا قرأت القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سورة سورة الكرفيشي إنه ليس له سلطان على الذي إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا يوا يوا وعلى ربهم يتوكلون يسمو شركا الله يكي مسو إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم wayannan ayoyi sun karanta da neman tsari da shedan ko ba su karantar ba cewa ka nemi tsari da wa da shi shaidan na kololuwa duka wayannan ƴaƴansa ne su sauran shaidanin duka ina fata an gane dama yana da kabila kuma yana da zuri'a to kabilarsa da zuri'arsa su ne sauran shaidanin wayanda da su bokaye suke amfani ta hanyoyin da muka gabatar a baya su gaya za su cutar da ɗan adam to shi shedan Allah madaukin sarki yace idan zaka karanta Qur'ani ka nemi tsari a wajen Allah daga shedan wanda Allah ya kore shi daga rahama Allah yake lalle shi shedan bai da fawa akan masu imani wayanda suka dogara ga Allah shi wayanda yake samu ya murkushe cikin sauki sune allazina yatawallawnahu wayanda suka jibince shi shi shedan والذين هم به مشركون da kuma waɗanda suke yin shirka da shi da Allah madaukakin sarki dama ce dan babba hanyar da yake bi ya batar da dan adam shine ce kai shirka ko kafirci idan ka ki wannan ba ta samu sai ce kai bid'a domin ya san ya dora ka akan bid'a to ya mai da kai mushriki mai sauki ne shedan ya fi so ya ga kana bid'a sai da ga kana sabo don in kana sabo zaka iya tuba amma in bid'a kake kowa zai aka maka ma sai ka dauka hanyar annabi za a raba ka da ita sai ka ɗauka ma lada za a kirga a baka shi yasa sai a ta shan wahala da kai shi yasa shedan ya so ya ganka kana aikata me ya so ya ganka kana aikata bid'a sannan ita bid'a ita ce director protocol na kafirci da shirka idan kafirci da shirka za su zo gari to ba su ke fara zuwa ba sai sun turo bid'a ta yi sabe ta yi clearin komi sannan sai su ce ma kafirci to tafaddal kalasa zuwa ita bid'a matsayin ta take ita ce director protocol ita za ta fara zuwa to kalmi tsari da wa da shaidan. Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a da zai ma ya rinka cewa ka rabbi an yahduru ya Allah shaidanu ina neman tsari ma kakka basu su zo inda nake ya Allah to isti'aza neman tsari yana daga abin da ke ba dan adam kariya daga shaidan. akwai wurare da dama da sunna ta zo da ka nemi tsari a wannan lokacin. yayin da ka ji ka fusata kana cikin fushi to shaidan ne kai ne ka nemi tsari wato wani lokaci za a shirya maka ko sihiri ko wani abu a turo wani shaidan na aljini ya cutar da kai yana iya daukan tsawon lokaci yana fakon ka ya samu damar da zai yi amfani da ita ya cutar da kai to dama da ya fi amfani da ita dama guda uku ce fi amfani da ita dama ta farko shine in kana cikin fushi yayin da ka fusata to ya fi sauki wa shaidan ya shigo maka a daidai wannan lokaci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga wasu mutane guda biyu suna jayayya suna takaddama ɗayan ya fusata idan sai yayi jajijiyar goshinsa da sa ta tashi yana ta diri yana bala'i annabi yake na san wata kalma da zai ambace ta da fushinsa zai nazo da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim nan take kuma wani yaje ya bashi wannan labarin da ya faɗi wannan kalma kuma ya samu natsuwa shedan yana saurin shiga jikin dan adam in an turo ma wani kulumboto da sihiri to yayin da ka fusata to yayi fi daidai a wannan lokacin wannan abun ya tasiri a kanka lokaci na biyu da shedan na aljani ya fi tasiri kan dan adam shine yayin da dan adam yake cikin gafala yana daga cikin dalilan da yasa ka ga mata suna daga cikin za ka dinka jin aljani na shedan ya buge wance aljani na shedan ya buge wace ce yana yawan faruwa ko ba faruwa saboda suna da yawan gafala daga cikin yawan gafala da suke da ita suna da sakaci a wajen zikiri ga su da son jin kaɗe-kaɗe da wake-wake to jin kaɗe-kaɗe da wake waƙen nan aljanu ake gayyatowa bacci a wajen zikiri ga su da san jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe to jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen nan aljinu ake gayyatuwa a cikin gida wani babban bala'i da ya faru yanzu da wuya ka ga gida in ba gida na ahli sunna kuma ahli sunna tsayayye ba kaga gidan babu wasu kaɗe-kaɗe na waƙe-waƙe musamman fitowar 'yan wasan kwaikwayon nan da kaɗe-kaɗen su da waƙe-waƙen su sun ma zama kamar su ne kula fa'ur rashiduna almahadiyuna a wajen mata wai su mata wa wa'annan kusan wai a wajen su suke koyon shirya ta rayuwa saboda haka kullum a cikin waka da kaɗe kaɗe suke ƴaƴansu kullum cikin wake wake suke kaga yarinya karama an aike ta tana tafiya tana waka in ka tare ta kace kai na kika koyi wannan waka sai ta faɗa maka suna wani fim ta ce ai wannan waka a cikin mujadala aka yi ta kuma a cikin mafarki wai waka ma wai a cikin mafarki ake wai bayan abun ma ƙarya ne to a cikin ƙaryar ma kuma a cikin mafarki yana faruwa ko ba faruwa to lokacin da kake cikin gafala yana daga lokacin da abin yake shiga to duk sihirin da aka yi zai kama ka duk sanda aka turo maka wani sihiri sai yayi sai ya kama ka matasa daga dama daga cikin ku suna yawan jin kaɗe kada da wake wake zaka samu matashi dukkan mawakan turai dinnan babu wanda bai san shi ba duk mawakan turan nan kowanne zai gaya kuma duk shekara duk waka da ta zo na ɗaya zai faɗa maka a 19 kaza kaza kaza the best music shine Sonal Diol I am alive 19 wane ne wane ne the best music da ya winning Grammy award shine 50 cent in the club duk shekara ya san menene a Grammy awards da aka yi wani ne zulla amma fa da za a masa musabaka karatu alqur'ani mai girma wanda ya zo na ɗaya bai san wane ne ba wannan bai cike a ajandar ko mata annabi bai san in kace masa malaman sunna a kwata ma suna ne ba zai kirga maka manyan malaman sunna da sakkwato ba amma ya san wa ya san mawaka wannan dole duk wani kudin da aka turo dole ya same ka dole ya cutar da kai gafala kun gane wannan na'am duk suna ciki kaga matashi ya tashi karfe biyu na dare ya tashi ne zai kalli mace bai taba tashi karfe biyu na dare wa Allah na fila ba Allah bai taba ganin shi ya tashi karfe biyu na dare don ya masa sujada ba amma yau za a yi wasa tsakanin Manchester United da Barcelona ya sa Allah na Hanset ya tashi ya ji Lipton da Nascofi ya sha ya wanke ido ya zo na gaban talabijin ya fiki fiki da ido sai kace dan wuta yana an kusa fara kun gane wannan to lokacin gafala yana daga lokacin da shedan ke shiga jikin mutane sihiri an turo yana tasiri mata a daina jin kiɗa kaɗe kaɗe da wake wake a tattara su duka a sa musu a shana da kanazir matukar kin bar kaɗe kaɗe da wake wake a gidanki to duk wani siddabaru da surkulle sai ya shigo gidan kuma duk wani bakin aljani da wani matsiyacin aljani gidanki nan ne wurin fati in za su yi fati a nan za su yi sai ya zama dandalin tara bakaken aljanu kuke gayyato kanku bala'i da kanku a ɗauki mataki a kiyaye a gyara Allah ka gafarta mana to haka lokacin da kake sha'awa kana cikin sha'awa shi ma yana daga lokacin da aljanu suke samu su cutar da kai yayin da kake cikin me kake cikin sha'awa saboda haka matasa masu kalle kallon fina-finai na batsa yana daga cikin abin da zai jawo muku bala'i tun daga nan duniya za ka fara haɗuwa da bala'in aljanu kafin ka je lahira ku tuba ku gyara ku koma zuwa ga Allah yanzu matasa da dama da 'yan mata da dama idan ka duba hansa ɗinsu duka fina-finai na batsa ne a ciki wai da shi ake turawa wannan ya turawa yarinyar sa yarinyar waccan ta turawa saurayin ta wancan ya turawa abubuwa gaba ɗaya sun lalace sun tabarbare dan me aljanu ba za su rinka baje kolin su a cikin al'umma ba wayannan yanayi guda uku suna daga yanayi da shaidanu na aljanu suka fi shiga jikin ɗan adam su cutar da shi to shi yasa idan ka fusata ana so ka nemi tsari da wa da shaidan in zaka shiga ban daki ana so ka nemi tsari da shaidan ku karantar da matanku ku karantar da 'ya'yanku suna da sakaci sai ana yi ana tunatar da su banɗaki nan ne dandalin da shaidanu suke zama shaidanu na aljanu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in zaka shiga kai addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith al-khaba'ith din nan bakaken aljanu ne da kuma a cikin banɗaki suke kwana da ba kazamai ne sun fi san inda najasa take yawanci zaka ga kana mantawa akwai yadda zaka yi in kana so ka rinka tunawa ka daina mantawa duk sanda ka zo ka manta zaka shiga banɗaki sai ka manta ba kai addu'a ba sai da ka shiga sai ka tuna to duk yadda kake matsayi sa sake fitowa kun gare in ka fito kai addu'a sai ka sake shigowa idan kai wannan sau uku sau hudu to da ka zo tun da ka san zaka waje to zaka tuna ko yaro ne in yana mantawa bai sallama sai ya fado cikin daki uwa ta mai faɗa an ce ma ka rinka yin sallama ka rinka yin sallama ya ce to ya sake faɗuwa to in tana so ta koya mashi duk sanda ya fado ta ce fita sai ka yi sallama ka shigo to wata ran zaka ga ya danno da gudu da ya zo zai fado cikin ɗakin sai ya tuna sai ya apply automatic break. sai ka ya ce assalamu alaikum a cewa sannan sai shigo daga ciki to addu'a shiga ban ɗaki ma sai kayi ɗauki wannan matakin duk yadda kake matsayin dai ka shiga sai ka suna maka addu'a ba to fito yi ta sai ka sake shigowa an gane wannan wannan yana taimakawa kwarai da gaske sannan idan kai mummunan mafarki yana daga hanyoyin da shedan yake zuwa mummunan mafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga shedan ne to duk sanda ka kwanta da daddare sai kai mafarki mummuna to idan ka farka ana so ka tofar da yawunka a gefen hagu sau uku bayan nan sai ka nemi tsari ya zo da ruwaya biyu ruwaya ta farko ka nemi tsari da sharrin mafarkin sai ka ce Allahumma inni a'udhu bika min sharri hadhihi ru'ya ina fata an gane wannan wata ruwaya kuma ka nemi tsari da shedan sai ka ce mai a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk wanda ka yi a ciki yayi in kuma ka hada duka biyu yayi in wannan karon ka dana wannan sunnar gobe ka dana wannan sunnar duk yayi ina fata an fahimci wannan bayan haka sai ka juya kwanciyarka gefen da kake kwance sai ka juya to wannan mafarkin ba zai cutar da kai ba ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yakan yi mummunan mafarki wani lokaci mafarkin har sai ya sa shi rashin lafiya amma daga can da ya ji wannan hadisin daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rike shi to daga ranar mafarki bai taba cutar da shi ba bai kara me ba bai kara cutar da shi ba saboda haka ku rike wannan ku karantar da iyalanku ina fata an gane wannan shi ma wannan lokacin menene lokacin neman wato tsari ne daga shedan sannan duk sanda kai hamma ana so ka rufe bakinka idan baka rufe bakinka ba shedan zai tsalle ya fada ciki kuma kazami ne watakila daga cikin kwatami ma ya fito ya fada ba baki ko daga cikin shadda ya cutar da kai ko bai cutar da kai ba ana so ka rufe bakinka duk wanda ya hama ya bude baki ga yaya bai rufe ba to shedan zai masa dariya a wannan ranar daga cikin abin da shedan yake so ya gani akwai ya ganka kai hama baka bude bakinka ba ka zama abokin shedan daga nan zai rinka matsowa kusa da kai shi kuma duk sanda ya matso kusa da kai ba abun arziki za a ba sai ya cutar da kai an gane wannan to bayan an rike wannan abu na shidda wanda zai taimaka shine kiyaye ladubban bacci in zaka kwanta kiyaye ladubban me ladubban bacci menene kiyaye ladubban bacci ana so in za ka kwanta kai bacci kamin ka kwanta kai alwala ya ku bayan Allah ku rike wannan ku karantar da iyalanku ko da dalili ya sa ka kwanta da matarka to kada ka yadda ka kwanta kai bacci sai ka yi wanka in baka samu daman yin wanka ba to ka yi alwala kamin ka kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yi wannan tsarkin kamin ya kwanta akwai mala'ikan da zai zo ya zauna kusa da shi har garin Allah ya waye mala'ikan yana lura da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke duk sanda ka motsa ko ka juya mala'ikan sai ya maka addu'a cikin abin da zai roƙa maka har da gafara har da aljanna zai roƙa maka yace ya ubangiji fa innahu ba ta tahiran ya kwanta yana da tsarki mala'ika ne ke kusa da kai yana gadin ka kuma yana maka addu'a akwai wani bakin aljani da ya kusa iso ga mala'ika wurin ka samu tsaro da security ko baka samu tsaro da security ba kada ku rinka yin wasa da tsarki in za ku kwanta wato ana cutar da mutane da yawa ta wannan hanyar ba tare da sun sani ba bayan kayi alwala kayi tsarki idan zaka kwanta ana so ka kashe wuta wuta mai haske in akwai mara haske sosai kana iya barinta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ci balbal ake amfani da ita tana yawan kawo gobara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a daina a rinka kashe ta yace wannan wuta abokiyar gaba ku ce ko kashe ta to yanzu muna amfani da wutar lantarki ne wacce ba tafe take kawo gobara din ba malamai suka ce duk da haka ita ma ana so a kashe mai haske sosai me dalili malamai suka ce da tsakar dare aljanu suna watsuwa to duk inda suka ga hasken wuta suka nufi wurin to da sun ga hasken wuta a daki sun taho tana wa su zo su same ka watakila baka ma yi addu'a bacci ba haka kwanta watakila baka yi alwala ba haka kwanta watakila ma ba cikin tsarki kake ba kana cikin jaraba ka kwanta kuma watakila ma su same ka tsirara kai da iyalinka ba ku da cikakkiyar sutura da ya kamata to yanzu nan za su cutar da kai sai kawai kaga wani ciwo ya kama mutum a gagara gane kai shi. alhali wani bala'i ne da wani shedan na aljini ya diga masa a cikin dare ba tare da an sani ba saboda haka ana so a yi ne a kashe wuta ina fata an fahimci wannan bayan ka kashe wuta kuma ana so azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar na bacci ana bukata ka yi su akwai azkar na karatun alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da daddare kamin ya kwanta akwai azkar sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ne ya karantar ka tabbata cikin addu'o'in bacci akwai wacce ka iya lalle ka samu akwai wacce ka iya ina fata an gane ga gajera na wacce Imam Bukhari ya rubuto bismikallahumma amutu wa ahya full stop hatta kare bismikallahumma amutu wa ahya shikenan idan ka tashi kuma alhamdulillahi allazi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur ita ba wannan tana da tsayi ba ta da tsayi akwai addu'a da Hafsat yar sayyidina Umar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace annabi bai taba kwana a dakin ta ba sai ta je yayin wannan addu'a da yake ba marociya bace kuma sai ta haddato ta zo ta karantar da al'umma tace duran da annabi zai kwana a dakin ta sai ta je wata addu'a kamin ya kwanta yakan ce Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadaka shikenan addu'a ta kare Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadaka annabi yakan maimaita sau uku ana so ka karanta ta sau nawa sau uku akwai ta addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta bismika rabbi wa ba'atu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta wa in in arsalta nafsi farhamha wa in in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin wannan addu'a ma ana so in za ka kwanta a bacci kai ne ka karanta ta ga hadisin bara hadisi ne ingantacce imamul bukhari ya rawaito shi imamu muslim ya rawaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ka zo zaka kwanta kayi alwala irin alwala da kake in zaka yi sallah ka kwanta a gefen jikinka na dama sannan sai ka karanta ita wannan addu'a Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa alja'tu zahri ilayka لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت annabi yace da za ka karanta wannan addu'ar ka kwanta ka mutu a cikin daren ta zarce zaka zuwa aljanna annabi yace kuma in Allah bai kashe ka ba har ka tashi da safi to zaka tashi cikin alkhairin ubangiji da tsaro da kariya ta ubangiji wannan addu'a tana da muhimmanci ku rike ta ku tai bambanci tsakanin malaman suna da malaman bid'a kenan shi malaman bid'a ba zai karantar da kai waya zaka ka matsa kusa da Allah ka samu kariya ba shi kullum dai sai da yace maka akwai wani fahami da yake da shi yana da wani lakani ai shi wannan lakanin yankan wuka ne in dai an yi toto yankan wuka zai yanke imanin ka billahi lazi dan baka ta takazan da matsalar malaman bid'a kenan shi abin da yake so kullun ya ta murƙushe kanka kullun ya kawo maka wannan siddabaru ya ta hada ka da kwandaga kwandagan layu da mai hanci da mara hanci da shi kenan ya mai da kai mahaukaci shi kuma bai daura ko yana daura bai daura kai wayannan sai Allah ya kare ka ke za ga malaman sunna na Allah ya kare su ko Allah ya kare su wa? wallahi wayannan yan kulumbotan da Allah yana ba su nasara da akwai malamin sunna da yake da rai a yanzu ga koran nan yana ji mala abubakar jibril yana tafsiri a redo ya ce wa akwai sanda ba aka kai musu hari ya ce a nan da suka yi lahar bata aka ce ta lahar bata ya ce suka kashe fitilar ruwa suka shiga gero wai bidiya suka ce wai lalle a ce ya yi zanen suna da baduhu ya ce ba wani baduhu fitilar ruwa muka kashe Allah ka gafarta mana wayannan su malaman sunna suka rike ugan su har yanzu da rai a buga a buga ba yadda ka iya dole ka jira har sai Allah ya kawo tashi ba yadda ka iya duka tsaro daga wa daga Allah madaukin sarki to wannan addu'a ta bacci ana so ka rike ta ka rinka yin wayannan azkar na bacci duk wacce ka haddace rike in ka iya da yawa kuma kai ta yi ka tashi ka koya ba wahala ne da shi ba an gane wannan bayan wannan daga cikin abin da zai kara baka tsari shine akwai karance karance ayoyi na Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka karanta da daddare Allah zai baka kariya idan zaka iya ana so ka karanta suratul baqara duk gidan da ake karanta suratul baqara dan bai zuwa kusa da gidan bai isa ba bai zuwa kusa da gidan in ba za iya karanta suratul baqara ba to ana so karanta ayoyi goma a suratul baqara sune ayoyi hudu na farkon suratul baqara sai ayatul kursiyu da ayoyi biyu da suka biyo bayan ta sai kuma ayoyi uku na ƙarshen suratul baqara uku ga uku ga hudu ya zama nawa kenan ayoyi goma in ba za ka yi karanta baqaran gaba ɗayan ta ba to karanta wayannan ayoyin guda goma idan ba za ka yi karanta ayoyin guda goma ba to ka karanta guda hudu ka karanta ayatul kursi da ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara idan wannan ya gagara to karanta ko ayatul kursi ko ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara ayatul kursi duk wanda yake karanta ta mala'iku Allah zai sa su gadin sa kuma shedan bai zuwa kusa da shi saboda hadisin Abu Huraira da hadisin Abu Ayyub al-Ansari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa Abu Huraira gadin wani kayan abinci malamai suka ce na zakat da kai ne to sai ya kukulle sai zo ya ga takun mutum an shiga an diba ran nan sai kwantan bauna yake sai na kama mai kawai sai ga wani tsoho ya zo kawai ya ubi ya kama shi yace to dama kai ke mana sata ran to sai na kai ka gaban annabi yace a ah, wallahi matsala ce ce mun yawa ga yara kanana ba zan da ya ƙara zuwa ba da Allah ka banni yace to kaka kara zuwa yana zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ma za fa'ala asiruka al-bariha ya ka kwashe da fursunan ka da ka kama jiya da daddare sai yayi mamaki ya akai annabi ya sani sai ya rasulullahi yayi ta mun magiya ne karshe ce ba zai kara dawo ba sai na kyale shi annabi ya ce ƙarya yake zai dawo Abu Hurairah yace daga sanda naji annabi ya ce ƙarya yake zai dawo to daga nan san zai dawo kawai sai na zo ina jira yace yana zuwa kuma na kama shi ya sake mun magiya da na je na gaya wa annabi cewa ya mun magiya ya ce ba zai kara dawo annabi ya ce zai dawo ya ce ana uku da na kama shi sai na ce arfa annaka ila rasuli yau kan sai na kai ka gaban annabi nan take sai ya ce to dakata yau ba hakuri zan baka ba ka sake ne akwai addu'a da zan koya maka in ka rike ta kana yin ta to Allah zai sa mala'iku su yi gadin ka in kai ta da daddare zaka kwanta kuma ba ke dan na aljani da zai zo kusa da kai Abu Hurairah da nan gara ba ya ce to ga yama sai ce duk sanda za a kwanta karanta ayatul kursiyu yace to bi ta nan shi ya bi ta nan shi ya dawo washe gari yana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa kwace da mutumin ka jiya sai ya ce ya rasulullahi na kama shi sai yake ce masa ka san wane ne kake kama ko sai ce a sai ya ce shedan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah sai ya masa cewa ya koya mun ayatul kursi ga falalar da ya faɗa mun mala'iku za su yi gari na shedan ba zai zo kusa da ni ba sai manzo Allah ya ce masa ka san waye yace shedan ne yace shedan ya rasulullah yace ashe ƙarya yake mun kenan sai annabi ya ce a na sadaka ka wa innahu lakazubun duk da cewa dan makaryaci ne amma wannan magana da ya gaya maka ita kan gaskiya ce kenan ka karanta ayatul kursi za ka kwanta mala'iku za su yi gadin ka shedan ba zai matso kusa da kare ka ba ayoyi biyu na karshen suratul baqara annabi ya ce man qara'a huma fi lailatin kafatahu duk wanda ya karanta su da daddare to sun ishe shi su kaɗai sun isa su baka kariya su tsare gidanka bakaken aljanu da sihiri da dabo da kulumboto ba abin da zai iya a gidan ina fata an gane wannan to ana so a karanta wannan idan za ka iya ana so karanta suratul mulk kullun kamin kai bacci in kana ta suratul mulk kullun kamin kai bacci ma ma bala'in duniya ba har bala'in kabari kai ban kwana da shi bala'in kabari ma sai ta kare ka bai shafa ka inda za ka karanta suratul mulk kullun kamin ka kwanta in za ka iya ana so karanta suratul sajada ana so ka karanta qul ya ayyuhal kafirun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya karanta qul ya ayyuhal kafirun kamin ya kwanta to zai kwana akan aqida da zai mutu a cikin daren ya mutu akan aqida ana sa masa tafiya aljanna sannan ana so kamin ka kwanta hadisin Aisha radiyallahu anha tace ban taba ganin annabi ya kwana a daki na ba face sai na ga ya hada hannayensa guda biyu ya karanta qul huwallahu da falaki da nasi ya tofa sai ya shafa wa jikinsa duka inda hannunsa zai kaiwa yakan fara da fuskarsa da kansa sannan abin da ya fuskanto na gaban jikinsa sai ya ƙara karantawa sai ya tofa sai ya shafa sai ya haka sau uku Aisha radiyallahu anha tace annabi bai taba kwana a dakin ta ba face sai yayi wannan idan ka rike wannan kana yi zai baka kariya zai baka me zai baka security sannan abu na gaba da yake da muhimmanci saboda neman tsarin shedanu duk sanda za ka kwanta kan katifar ka to ba a rasa wani lokaci akwai wani bakin shedan na aljani ya riga ka ya kwanta kan katifar yana jira ka zo kwantawa ya cutar da kai idan akwai wani aljani da aka turo maka ta hanyar sihiri ya zo cutar da kai to yakan riga ka zuwa ya kwanta kan shimfidar kai yana jira da ka faɗo to shikenan ka faɗa hannun shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin zo zai kwanta to ya sa izar jautarsa ya kada wannan gadan sa uku ya kare sau nawa sau uku ma akwai na bakin aljani dan wannan kadewa da zaka kuma in zaka kade ce ka ambaci sunan Allah dan wannan kadewa da zaka yi matsiyaci sai ka kada shi ta windo shikenan an kammala da ajandar an gane wannan bayan wannan ana so in za a kwanta ka kulle kofar daki ka kulle me ka kofar ka kulle kofar daki sannan in za ka kulle kofar daki ana so kai bismillah duk sanda za ka kulle kofar dakin ka mata ka ka ci da wannan yawanci kuke rufe kofar dakin bacci in za a yi bacci sau da dama za ka samu mai gida ya shigo cikin daki ya kwanta watakila ya kulle kofar gida amma an zo ɗaki ya shiga ya kwanta yawanci mata suna da yan aikace aikace da suke hatta da tattara wasu yan kwanuka rufe randa rurrufe wasu abubuwa kirif kirif sa abubuwa su koma in oda to yawanci mai gida ya riga kwantawa yawanci ita ce in za ta shigo take kulle ɗaki ina fata fahimci wannan to duk sanda za ki kulle ɗaki in kin zo kulle kofar ki ce bismillah sannan ki kulle kofar an gane hikimar da ke ciki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna shaytana la yaftahu babun mughallaqa duk kofar da aka ce bismillah sannan aka kulle ta to shedan bai sai shigo dakin ba shi shedan ko jingina ya jikin katangar dakin zai iya shiga ciki ina fata an fahimci wannan ko ka kulle amma idan ka yi bismillah sannan ka kulle kofar dakin to ka sa tanga karfe ba shedanin da ya sai shigo cikin wannan gidan a wannan daren a dakin ba mai shiga ciki an samu kariya ko ba samu kariya ba to yana da matukar muhimmanci a rinka yin bismillah yayin da za a kulle mai yayin da za a kulle kofar daki da safe an tashi za a bude kofar daki a rinka yin bismillah ko da wani aljani ya makare a bakin kofa yana so ya cutar da wanda ya bude kofar dakin in dai kai bismillah sanda zaka bude ka fi karfin shi babu abin da zai iya da kai ba abin da zai cutar da kai ina fata an gane wannan to bayan haka ana buƙatar yara ƙanana a ɗauki matakin kare su saboda fadawa cikin sharrance-sharrancen aljanu su yara ƙanana daga cikin abubuwan da ke da muhimmanci na matakai da ake ɗauka domin a ga yara ƙanana an ba su kariya wato shine lokacin da rana ta faɗi daidai san da dare ke shigowa lokacin da rana ke faduwa to kar a rinka barin yara ƙanana suna yawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dare ya fara shigowa to fa kufu sibyanakum duka inda yaran ku suke ƙanana ku tattara su wuri daya kimtsa su kar a bar yaro yana yawo a tsakar gida da magariba balle yana yawo kofar gida mata ku za ku fi kokari wajen lura da wannan dan kuke tare da yara daga sanda aka ce magariba ta yi lokacin da duhun dare zai shigo to duk inda yara suke a tattara su domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lokacin aljanu ke watsuwa idan sun watsu za su iya zai karo da wani bakin aljanin aljanin yayi ne ya cutar da shi to shi yasa ake so a tattara yara amma in dare ya shigo to a lokacin ana iya barin yaro ya dan ne sa a tsakar gida ko ya dan kiri sa kan layi amma daidai lokacin magariba san da dare ke shigowa kar a kuskura a bari yana da hatsari kwarai da gaske ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a daina barin yara suna wasa a juji domin aljanu sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda cikin tambayar da suka yi masa menene abincin su annabi yace duk inda aka jefar da kashi ku dauka ku gurguza ku gurgura inda adam ya gurgura nama ya jefar da kashin annabi yace da ku aljanu ku dauki kashin ku gurgura za ku samu tsoka ku kuma shine abincin ku a ina ake zubar da kasusuwa a juji ina fata fahimci wannan da sauran kayan kazanta wanda su bakakin aljanu ke so to aka bar yaro yana wasa a juji tana yi wa yaro ya je juji yana wasa sai wani bakin aljani ya ci karo da shi a wurin shi kuma aljanin ya je neman abinci sai ya cutar da yaron shi sa za ka ga yara lokaci ɗaya sai su ta razana da wasu abubuwa masu kama da wannan kawai sai a je a samu wani zare a masa kulle kulle wai sai a rataye a daura yaro a wuya ko a samu wata gege laya ya hada da wani goran ruwa a ce maganin baki bakin wasa karar banza ta karo sai baki sa dini ga sunna annabi ki rike babu abin da zai cutar da yaro yana maganin baki ai kake mai baki din kun gane wannan bayan haka a rinka yi wa yara tofi addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa yana tofawa al-Hasan da al-Husayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu ruqya yana musu addu'a da a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ana so a rinka yi ne a rinka karantawa yara ana tofa musu ya inganta hadisi hatta annabi Ibrahim alaihi salam yana tofawa saurara saurara ba mu dakata ba tukunna a saurara saurara ji tabbata hatta annabi ibrahim alaihi salam yakan karanta ya tofawa ya tofawa annabi isma'il da annabi ishaq addu'a ce mai karfi mata kada ku yi wasa da ita kullun da safe a tofawa yaro uku da magariba a rinka tofawa yara sau nawa sau uku to matukar aka rike wannan an samu kariya sannan akwai kariya ta shiga cikin gida shine duk sanda zaka shigo gida kai sallama duk sanda zaka shiga gida kai ne? kai sallama yana ba da kariya daga shaidanu idan kuma za ka iya ka kara da addu'a da annabi ya karantar bismillahi najna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna wannan ana so ka karanta ta in ka shiga gida in za ka fita gida kuma akwai addu'a da ake so ka yi in ka yi ta to ba shaidanin aljanin da zai cutar da kai akan hanya in za ka je office ko za ka je kasuwa to sanda ka fito karanta wannan ba mai iya cutar da kai me za ka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita da gida yakan karanta bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah kun ga addu'a ba ta da tsayi bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah in Allah ya da in kuka rike wayannan da azkar da muka karantar da ku kwanaki da ake yi bayan sallar asuba ko da kuma azkar da muka karantar da ku wayanda ake yi da yamma ko to in dai ka rike wayannan abubuwan da muka ambata da azkar din safe kuma kai su da azkar din yamma kai su to in ka san gidan sarkin aljanu je ka kwana babu abin da ya sani ka bai ita ya taba ka ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a da jama'a su saurara akwai sanarwar da za mu yi wadda muka samu dama mun saba wannan kusan duk shekara a addinari bana shine dubu goma sha takwas da ɗari shida da tamanin rubu'u dinar shine dubu hudu da ɗari shida da saba'in ƙarancin sadaki gada wadda aka ɗaura aure kuɗi su kasa haka dubu hudu da ɗari shida da saba'in sannan akwai nisabin zakka shi ne dubu ɗari uku da saba'in da uku da ɗari shida sannan biya idan mutum ya kashe rai zai biya naira miliyan goma sha takwas da dubu ɗari shida da tamanin su ne abin da za a biya Eh, eh, daga kwamitin zakka na zamfara state wanda suka aiko ma IET kuma aka sanar insha Allah dama duk shekara muna sanar da wannan yan aiko muna a ala shiga ta malam tambaya guda da za a samu na kan mace wadda kai gargadi kan tana zuwa wurin boka to wai idan mijinta ya gano haka tasa kuke nan kayanta za ta kwashe ko ko a'a za a yi ai da ta sako kayanta za ta kwashe da ba za mu ce mata nasiha ba in an mata nasiha ta gyara abin da ake so kenan amma matukar ba ta gyara ba za ta ci gaba da zuwa gidan boka haramun ne ya zauna tare da ita bai halatta an gane wannan in zai ne eh, dama in zai sake ta kan sai sai ya rubuta takarda mana zai rubuta takarda ya sake ta ina fata an fahimci wannan amma dai a tabbatar da cewa in tana zuwa gidan boka to ba matar da ake zama da ita ba in ka zauna da ita ka zauna da bala'i ƴaƴanta mata sai ta koya musu wannan ka shuka bala'in da ba san karshen sa ba a mata nasiha in ta gyara ta karba to in bata gyara ba ba aboki ya zama ka bace haramun ne bai halatta an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace to a mata wayanda ke zaune gehen gabas sun aiko da gudunmuwa sai mu ce Allah ya saka da alkhairi a Sheikh Abakar Jibril imamin masallacin Juma'a na farfaro yana tare da mu don haka za mu gayyaci malam ya rufe muna da addu'a Allah shiga ta malakon yawan wanda suka aiko da bukatoci daban-daban marasa lafiya da kuma masu bukatar mazajen aure da dai bukatoci zai yau sai a sa su cikin addu'a Allah shiga ta mala